Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfila Hashin Gumel zan gabatar. Yau shirin zai duba haɓɓasan da wasu jihohin Najeriya ke yi ne a yankunan shirin mu koma gona da gwamnatin tarayyar Najeriya ta bullo da shi. A yau za mu ji ta bakin wasu gwamnonin Najeriya ne kan irin matakan da suke ɗauka a jihohinsu domin ciyar da noma gaba. Abokin aikin muladin Ibrahim Aiwa ya tattauna da gwamnan jihar Neja Alhaji Abubakar Sani Bello a yayin wata ziyara da ya kama nan sashen Hausa na murya Amurka inda ya fara da tambayarsa yadda noma yake a jiharsa. Gaskiya mun gode ma gwamnatin jihar Muhammadu Buhari ta bangaren noma da shi ma shugaban Central Bank suna taimakawa ta wani kamar program suna kiran cbn Anko Scheme wanda gwamnan Kebbi ya fara sannan gwamnonin Arewa gaba ɗaya ana yi. inda ake taimakawa manoma kuma ana musu rajista iyaka eh, kamar muri a naija min sa'a yawancin jihohi eh, shinkafa kawai ake yi amma mu program ana, shinkafa ana auduga kuma ana waken soya kuma insha Allah nan da ni na tabbata nan da shekara ɗaya biyu inda magana abinci ne a Najeriya za a samu sauki wannan shekarar an yi shinkafa sosai mutane sun noma sai dai allah ciki ikon shi ruwa ya ambaliya ta wani bangare a naija mun hasarin shinkafa sosai amma duk da haka za a samu abin da aka samu yanzu halin da ake ciki a najeriya dai kowa ya sani kuma eh, abin da na gani wannan halin da ake ciki ya samu mutane da yawa sun koma harkar noma kuma harkar noma nan na ja ido mun eh, shi muka gada ba mu da mai amma in muka rike eh, noma to lallai arzikin arewa zai karu sosai to ina maganan ah, badeji eh, wurin sarrafa shinkawa na badeji kana tunanin duba wannan bangaren badeji na nan ah, ana duba an samu akwai kamfanin da suka zo za su ci gaba da aiki a wajen ah, tun lokacin waccan gwamnatin ta wuce aka samu 'yan matsaloli amma yanzu ina ganin sun an dan warware kuma muna magana da kamfanin kuma insha Allah kwanan za su buɗe a fara aiki. Ita ma Madina Dauda ta samu damar zan tara gwamnan jihar Adamawa sanata Muhammad Umar Jibrila Bindo sardaunan Mubi inda ya mata bayanin irin shirin da yake yi a jiharsa ta Adamawa game da noma. na farko dai kusan zan ce zan yi wa shi shugaban mu muhammadu buhari godiya da ya nuna eh, wato a hausance a turance ya zama highly committed da cewa a koma harkar noma domin ba abin da ya fi noma eh, idan muka rike noma din nan kamar yadda da a ƙasar nan kusan zan ce arewa ko najeriya ma a noma ne ta rike ƙasan to akwai program ɗaya zan ɗauko miki wanda yau kusan a najeriya gabaki ɗaya Eh, wanda ake faɗa an kwaboras wato na maganan shinkafa zan je miki duk najeriya ba inda kai adamawa in shinkafa mu dai kawai eh, maganganu ne ko suratai ne wanda ba mu cika yi ba amma adamawa shine na ɗaya na farko a maganar harkar noma to eh, lokacin da muka zo gwamnati babu abubuwan harkar noma gaba daya adamawa ya riga ya mutu kaf to na farko dai muka ce to tunda mutanen suna son noma bari mu nemi wato bashi mu dan basu wanda na nemi kuɗi miliyan 300 na rabawa manoman adamawa gaba daya wato wato is revolving in suka abin nan sai su dawo kuma a sake ba wa su manoma wannan na farko abin da muka ɗauki mataki kuma muka ka nema musu taki na saya a farkon shekarar muka zo mun saya taki ya kai ton talatin wanda muka ba wa manoman a wannan karo ma mun saya kuma yanzu ana kawowa ana fara distributin in maganan noman so don haka ah, mun ɗauki harkar noman nan eh, wato da muhimmi domin muna so mu zama na farko a najeriya wanda za mu zama self reliant akan maganan wato abinci kuma na saya tractor wanda hajiya madina da kanki kin je kin gansu mun saya kusan 300 yanzu akwai tara ko da biyar a ƙasa sauran kuma suna hanya suna zuwa duk za mu ba wa manomanmu don mu tabbata cewa mun kyautata musu haka kuma harkan masara da su dawa da sauransu mun nemi adama farmers association shugabannin su mun yi mitin da su kusan su uku sun gaya mana damuwansu na farko take kamar da na gaya miki na biyu kuma a dan taimaka musu da dan soft loan kenan gadamin bashi wanda za su iya taimaka wanda shi ma mun ba su wa'annan eh, taimako haka kuma eh, akwai harkan shinkafan kamar yadda na yi magana bayani mun yi rajista wato kusan dubu dari da tamanin wato eh, suwa kenan manoman manoman mun yi musu rajista domin program na federal government wanda true cbn ana kiran shi an wato shi za a raba musu kuɗaɗe wanda za su je su yi noma to amma yawan manoman ne zai sa ka samu kuɗaɗe da yawa to ina gani yau a najeriya dama mu adamawa da kebbi ina ga da zafara mu ne inda eh, gaba-gaba da maganar harkar noman shinkafa to shi ma muna kan wannan program ne. masu mu ba iyaka hirar kenan ba sai a biyo mako mai zuwa domin jin karshen wannan tattaunawar da madina ta yi da gwamna jibrila yanzu amadadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman maladan ibrahim ayawa da madina dauda waɗanda suka zanta da gwamnonin da chuba Chubahiro ne wanda ya haɗa mana sauti. Nisar fili hashin gumel ke cewa a huta lafiya.